Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Yusuf Aliyu Harande tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikinmu muke farin cikin gabatar muku da shirin a wannan dare naku na yau Laraba. goma sha biyar ga watan Afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin. A cikin shirin muna tafi da rahoto akan wasu daga cikin dalilai da suke sa yakar cin hanci da rashawa a nahiyar Afirka ka iya zama abu mai matukar wahala. A bangaren yaƙi da annobar coronavirus kuwa sauran jihohi a Najeriya na ɗaukar wasu matakan kariya. Idan Allah ya bamu iko za mu kawo muku labaran kwallo a takaice. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce, Majalisar za ta cika yanar gizo da shafukan sada zumunta da yi bayanai na kimiyya domin kawar da abin da ya kira babbar annobar yada bayanan karya akan annobar coronavirus Guterres ya ce ɗimbin bayanai na ƙarya da suka kewaye cutar annoba ce ta yaɗa ƙarya cike da munanan shawarorin kiwon lafiya da karya da ƙagaggun bayanan kimiyya na ƙarya da kuma hanyoyin magunguna na banza. Ya ce gaba ɗaya waɗannan guba ne da ke saka rayuwar mutane a cikin haɗari haka kuma ya maganta a kan waɗanda ke sanya fargaba da tsoro a zukatan jama'a da ƙungiyoyi sakamakon annobar kana ya godewa 'yan jarida da wasu kafofi akan bayyanar da sai han bayanai akan labaran ƙarya na bogi da ake yayatawa musamman a kafafen sada zumunta na yanar gizo. Babban jami'i da yake kula da cututtuka masu yaduwa na Amurka Dr. Anthony Fauci ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na AP cewa idan aka zo batun sake buɗe tattalin arziki ba a zancen tukunna. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya dakatar da kudaden da Amurka ke baiwa hukumar lafiya ta duniya ta WHO wanda ya zarge ta da laifin ƙirƙirar karuwar kashi 20 na waɗanda suka kamu da COVID-19 a faɗin duniya. hukumar lafiyar ta majalisar ɗinkin duniya a cewa trump ta ɗauki mataki mai hatsari na nuna adawarta da matakinsa na hana shiga amurka daga china da saka gyaran siyasa sama da matakan ceto rayuka dama an yi hasashen wannan matakin yayin da trump ya yi ta nanata alamu na yin hakan bayan ya zargi hukumar ta who da nuna bambanci na fifita china duk kuwa da cewa amurka ita ce babbar mai tallafa mata guda ɗaya shugaban kasar ya ce dakatar da kudaden ga hukumar ta duniya zai ci gaba ne da kasancewa na tsawon kwanaki 60 zuwa 90 yayin da za a ci gaba da duba matakan da take dauka akan annobar cutar coronavirus labaran na zuwar muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kasuwannin hannayen jari a yankin asiya sun fada a yau laraba yayin da masu saka hannun jari suka bi halin akan hasashen cewa tattalin arzikin duniya zai samu mummunan koma bayan a cikin sama da shekaru 80 kasuwannin japan da australia da hong kong da shanghai duk sun yi kasa da kashi ɗaya cikin ɗari a zuwa ƙarshen yini na hada-hada tare da cosby ta koriya ta kudu da ta cira da kashi ɗaya da ɗigo biyar cikin ɗari da ita kaɗai a yankin ta yi ta goma shi asusun ba da lamuni na duniya imf ya faɗa jiya talata cewa tattalin arzikin duniya zai kasa da kashi uku cikin ɗari a wannan shekarar da muke ciki ta dubu biyu da ashirin tare da rurrufe kusan dukkanin ayyukan tattalin arziki saboda yaduwar cutar coronavirus da ya zama mafi munin faduwar tattalin arziki tun lokacin da tattalin arzikin duniya ya fada a shekarun talatin daidai a yau laraba farashin ɗanyen mai ya ɗan tashi a kasuwanni inda farashin ɗanyen man amurka ya sama da kusan kashi biyu cikin ɗari akan dala ashirin hamsin kowace ganga ɗaya yayin da ɗanyen man Brent a kasuwar ƙasa da ƙasa ya sama da kusan kashi ɗaya cikin ɗari da dala ashirin da tara da ɗigo tamanin da biyar A yau Laraba masu gabatar da kara a Jamus sun sanar da kama mambobin kungiyar IS hudu da ake zargi da shirya kai har-har a kan sansanonin sojan Amurka a Jamus. Sanarwar ta ce an same su da bindigogi da harsasai da suke bukata su kai har-haren tare da wasu kayayyaki na har hada abubuwa masu fashewa. Masu gabatar da karar sun ce tuni kungiyar ta auna sansanonin sojan Amurka da ke Jamus. Sun bayyana mutum hudu tare da mutum na biyar da ke tsare tun a watan da ya gabata. da cewa 'yan kasar tajistan ne da suka kafa cibiyar ta'addanci a jamus bayan shiga kungiyar is a shekarar da ta gabata hukumomin sun ce suna da alaka kuma suna karɓar umarni ne daga manyan shugabannin is a syria da afghanistan. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga taskar rahotanni. Burin kowace gwamnati a faɗin duniya shine ta samarwa al'ummata rayuwa mai inganci. Amma da dama akan samu akasin hakan a wasu ƙasashe. musamman idan aka ce cin hanci da rashawa ya zama ruwan dare a kasar. Shin me hakan kan iya haifarwa? Nasiru Adamu El Hikaya ya nazarci matsaloli da hakan kan iya haifarwa ga ci gaban al'umma. To in suna da wuka da nama sai mu kyalisi sai sun kashe kasar gaba daya. Nan ma dai tuna baya ne ga yadda shugaba Buhari ke togaciyar ko dai Najeriya ta kashe cin hanci da rashawa ko matsalar ta kashe Najeriya. Rahoton cibiyar yaƙi da cin hanci ta duniya da tabbatar da amana Transparency International da ke nuna yawanci shugabannin Afirka sun yi alwashin yaƙi da cin hanci a lokacin kamfen amma da alamu yaƙin yana gallaba su saboda tsanantar matsalar da watakila kasa hukunta wasu idan sani ko ma a ce waɗanda suka fi ƙarfin doka. Ƙasashen kudu da Sahara da suka hada da yankunan Afirka ta yamma na cikin wannan matsalar tsundum inda kusan mutum zai wuya ya samu wata alfarma ko da ko haƙƙinsa ne ba tare da bada na goro ba. wani jami'in diplomasiya da ya aiki a wasu kasashen afirka ya duba tsanantar da lamarin ya yi a najeriya fiye da wasu kasashen yankin corruption da shi shugaba buhari ya ce yana so ya fighting ina ji shi ma sai ya koma ga ma'aikatan gwamnati su suke taimakawa 'yan siyasa wajen satan kudin gwamnati kai misali ma kamar a ce a wasu ma'aikatun mu ɗauka ko na kasashen waje ma'aikaci da zai ritaya an ɗauke shi an kai shi aiki a kasan waje bayacin kuma a dokan na civil service ya kamata a ce ya tafi retirement leave wata uku kamin nan lokacin ritayansa na najeriya in ma ba mu zo kan namba ɗaya ba to ba za mu wuce ɗaya zuwa biyu ba to kuma ga abinda shugaba yake so ya fighting amma su ma'aikatan gwamnati yana fighting din corruption su ko suna warwarewa ta wani wuri. Mai sharhi kan lamuran demokuraɗiyya Anas Dan Nayaba na ganin wawure dukiyar al'umma ya zama ruwan dare ga waɗanda suke rike da mukamai ko ko suka taɓa rike manyan mukaman. Duk duniya ba ƙasar da ake sata irin Najeriya. Za ka ga mutum bai aikin komi ya zama gwamna ya zo ya gina gida gidan musamman zai kai naira miliyan 500 ko 1 biliyan na samu kuɗi abin ma ban tsoro wai mutane su to su ɗibi kuɗin jama'a wai talaka su taru bakin garkarsu kuɗin da an ka ce a ba mutane ilimi wai ka tai garka wanda ɗibi maka kuɗi kana mai ci kana zaune bakin garka tai kana roƙo ya roƙo kuɗi shi baka kana nufin su ma talaka suna da nasu laifin kenan talaka suna nasu laifi sosai wato abin da naka ɗibi wa ƙasar gayo duk gwamnan da shekara takwas ya ɗibi kuɗin jiha ta da naira biliyan ɗari da hamsin in ka yi dubai za ka ga ginonin su in ka yi ingila za ka ganin su da gidajen nan ma da sun ka sayi ingila biya suka yi haraji ake cin suna biyan gidajen anas kai ba jami'in yaki da cin hanci da rashawa bai na ka samu irin waɗannan bayanan ga sunan da filazoji abuja da gidajen haya in ka taidu dubai za ga filaza a ce maka tawani ce ina ya samu kuɗin arzikin da an najeriya ya wuce amari dan najeriya shi shi bara arzikin da akwai najeriya ya wuce a ce yan najeriya sun lalace sun koma gana suna karatu ko sun koma sudan yau saboda lalaciya kenya an ka ce yan najeriya suna zuwa karatu rahoton na cibiyar yaƙi da cin hancin ya ce akwai kasashen da ke tabukawa wajen wannan yakin a nahiyar kamar botswana lesotho burkina faso da senegal shin wannan gwamnati ta najeriya za ta samu nasarar jera kasar rasahun masu kyamar cin kuɗin haramun lokaci ne zai nuna don kuwa sanannen kauli ne a najeriya in ka ɗaura yaki da cin hanci to shi ma hancin zai yunkuro don ramawa nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya to allah ya kyauta daga batun cin hanci sai na lafiya uwar jiki gwamnatin jihar abia ta fara aikin feshi a sassa daban-daban na jihar don kawo ƙarshen yaɗuwar ƙwayoyin halittar wannan annoba ta coronavirus. Wakilin muryar Amurka Alphonsus Okoro Igwe ya aiko mana da ƙarin bayani. Gwamnatin jihar Abia a kudu maso gabashin Najeriya ta fara gudanar da aikin tsaftace wuraren taro da kasuwanni da tashar motoci a sassa na jihar. a yayin ci gaba da ƙoƙari wajen hana shigowar cutar coronavirus jihar. Dr. Solomon Ogunji shine kwamishinan muhalli na jihar. kuma ya ƙarin haske a wannan hira da muryar Amurka. We are going to share the chemicals chlorine, PVD, all those things that they brought for viruses on air, which are the state government has procured. We are going to distribute it in the 17 local governments today. Ya ce za mu rarrabar da sinadaran da aka kawo saboda tsabtace tsararin jihar, ciki har da sinadarin chlorine da gwamnatin jihar Abia ta sayo. za mu rarrabar wa ƙananan hukumomi sha bakwai na jihar yau don yin feshi a sakatariyar ƙananan hukumomi da tashar motoci da kasuwanni da kuma wuraren ibada. Sai dai a wannan yunkurin da gwamnatin jihar ta fara gudanarwa jiya talata a garin Aba, an lura cewa ba a yin feshin yadda ya kamata. Kamar yadda wasu shugabannin kasuwar albasa da aka fi sani da Onions Market a Aba suka shaida. Sunana Alhaji Salihu ɗan wanzam. shugaban kasuwan albasa abba lalle yau da safe gwamnati ta turo motoci na feshi sun zo sun gabatar da feshi ko ina a nan kasuwan albasa da oboshishi market kasuwan katako sannan suka shiga gari ina da labarin kuma a cikin gari yawancin wurare sun fesa amma feshin da suke yi Wannan ka turo wajen feshi din hmm. tsakani da allah ba sa tsayawa su fesa kamar yadda ya dace Domin a kasuwar albasa gaba ɗaya a wuri biyu suka tsaya. a wuri biyu suka tsaya kowane zai kai kamar mita talatin talatin haka da sun ka fesa so biyu so biyu kawai suka fesa. Ni dai maganin da suka fesa tsakanin Allah ni kowa ne ban ji ba. Ya kamata idan gwamnati za ta yi abun nan to ta tsaya da gaske ko ta kula da mutane da ta turo su yi mata aiki. A kula da mutane da an ka turo su yi aiki saboda gwamnati za ta turo mutane aiki sai su yi su tafiyan su domin sun san ba wani wanda addini wanda zai tsawatar ko kuma zai faɗa gwamnati ga abin da wata aramin da hana wanda an kai. Amma kai kana ganin ba somintabi eh. ake ba yanzu da yake har yanzu ba samu aukuwar barkewar wannan cutar yanzu ba a jihar. To muna jira mu gani ko somintabi na sun kai ko za su zo su yi maimai domin muna ji ga kai wani yaɗa labarai an ce ba a kawo maganin wannan cutar ba. Shi wannan da aka fesa ba mu sani ba yana zama riga kai na ko yana zama magani. tunda an ce mana ba za maganin cutar ba. Kana magana da Muhammad Sani Jos, sakataren kasuwar kungiyar albasa na Abba. Hmm. Wato zahiri mun ga mota ta zo ta fire service. Hmm. Yau ta yi mana feshi ta nan kasuwar albasa, amma yadda muka ga feshin ya gudana, to gaskiya ba yadda muka saba ji a wayansu wurare ba. Hmm. Saboda yadda na ga motar ita tana tafiya kwamishinan aiki da makarabansa suna gaba. To inda suka samu canda nan suke feshin da kuma irin tsofaffin motoci da suke gefen nan. daga sun dan fesa sai su yi gaba in suka yi gaba sai sake zuwa su fesa to abin da suke kenan ba wai a ana feshi ne gaba ɗaya ko ina da ko ina ba yadda muka ga suke feshi a nan kenan me kake gani ya kamata a yi to gaskiya ya kamata in za a yi feshin a ce an samu motoci da dama wanda su rinka cewa kamar da muke gani a kasashen waje ana yi mu ma rinka fesawa cikin kasuwa ne waje ne haka ko ina ana fesawa to shine amma yanzu an kashe waje ciki kuma ba fesa ba to kaga ai ba a rabu da mari ba har yanzu to shi yasa muke ganin cewa ya kamata gwamnati ta yi magana a kai feshin nan da za a ce cikin kasuwanni haka da bakin hanya ko ina a ce an fesa ba a ce wai duk inda tanda yake shi za a fesa a wuce ba Kwamishinan Muhalli Dr. Solomon Ogunji ya dai mayar da martani akan wannan da kira ga al'umma da su yi haƙuri da yake wannan shine karo na farko na yin feshin. ya ƙara da cewa gwamnati za ta yi iya bakin ƙoƙarinta wajen tabbatar da nasarar aikin inda ya buƙaci kowa ya kasance a gida yayin da ake gudanar da feshin. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Umahia, Najeriya. Yanzu kuma sai rahotonmu na musamman daga jihohin Arewa maso tsakiya a Najeriya, wanda Zainab Babaji ta haɗa mana. Yayin da hankalin duniya ya koma kan yaƙi da takaita yaduwar cutar coronavirus, al'ummomin yankin karamar hukumar basa a nan jihar Filato kuwa suna fama ne da hare-haren 'yan bindiga da ya yi sanadin rasa ɗimbin rayuka da dukiyoyi. Bayanai na nuni da cewar fiye da mutane talatin ne suka hallaka a 'yan kwanakin nan yayin da dabbobi da gidaje da dama suka salwanta sakamakon ayyukan 'yan ta'adda. Shugaban matasan Irigwe, Cinge Ayuba Dodo, ya ce ko a jiya an kai hari an kuma kashe mutane. Kuma kasar Irgwe labarin kashe-kashe ne da zubar da jini muke ta samuwa amma na jiya ɗin akwai wata kauyen da ake kiran takura a gunduma takol jiya da dare kusa karfe tara sai ga labari cewa an kai mana hari wanda mutum guda tara har ma da mace majuna biyu aka kashe kusa gaba daya kauyen an koko ne su. Ko jami'an tsaro sun kai wurin? Ya da dare na samu waya na shi DPO muna magana suna hanya motar su ya samu matsala amma yanzu dai yadda muke magana su shi DPO ya samu isowa. Mu kuma matsalar mu shine me zai sa kullum sai abu ya faru ne daga baya aka yi kashe-kashe aka yi kone-kone sai a iso ina amfani. Ita gwamnati ba wanda ya fi karfinta don akwai gaskiya za a iya magance shi. So muna kira da gwamnati da jami'an tsaro a yi kokari eh, shekaran jiya ne kawai mun ji gwamnati sun yi statement game da kashe-kashe na kwanakin baya wadda mora sa mutane kusa goma sha tara saboda haka gwamnati ta san cewa ba da jama'a ake mulki. Shugaban kungiyar miyetti Allah a karamar hukumar Basa Umar da Kare wanda ya ce su ma Fulani suna fuskantar kashe-kashen mutane da dabbobi ya bayyana irin kokarin da suke yi wajen faɗakar da masu kai hare-hare da su kauce mai yin hakan. To wallahi lokacin da aka kashe yaran Fulani a karamar hukumar Basa wajen guda hudu aka kashe sanu aka kone gidaje na ja hankalinsu a gaban hukuma na sai lalle lalle kar wani ya kuskura ya dauki doka a hannun shi ya beri mm. a matsayina na chairman ya Allah na basa local government ba na fata wannan ba na goyon ban shi har abada ba na son shi mm. ina fatan yan fulani da inda suke a basa nan ko rukuba ko irigwe ko pengena ko a jihar plateau ko a Najeriya duk su kama hankalin su a zauna lafiya rashin zaman lafiyan nan shine yake kawo mana wahalhalu da rashin tattalin arziki yanzu asarar da fulani suka yi na shanu da gidaje ya fi na biliyan goma to me riban ne saboda haka ba ma son iri wayannan abubuwan su dinga faruwa. Kakakin rundunar wanzar da zaman lafiya a jihar Plateau, Manjo Ibrahim Shitu ya tabbatar da aukuwar lamarin, wanda ya ce a lokacin da nake magana da shi, kwamandan rundunar Manjo Janar shuku Imeka Okonko ya kai ziyarar gani da ido, ya kuma yi alkawarin tura dakaru a yankin don tabbatar da zaman lafiya. Na kuma tambaye shi ko sun tantance yawan waɗanda harin ya ritsa da su? Ya ce gaskiya a yanzu ba ni da adadin waɗanda suka hallaka. Rundunar ta kuma buƙaci jama'ar yankin da su ba ta haɗin kai wajen samun sahihan bayanai. Kwamishinan yada labaran jihar Plateau, Mr. Dan Manjan, ya yi bayani kan matakan da gwamnati ta ɗauka. Matakan da gwamnati ta ɗauka tana zama da su al'ummar Fulani da kuma al'ummar Irigwe. An tattauna shi sa abun ya dan lafa, amma wannan abun ya zo mana da mamaki kuma eh, a daren jiya din nan. Hmm, duka waɗannan mutanen da ake zama da su, kowa zai nuna cewa shi bai ma san wanda yake kawo wannan harin ba. Ba wani matakan da aka sa don tabbatar da kamin ma mutanen nan su kawo hari a tabbatar cewa an tsare mutane. Kin ga Operation Rainbow suna da wannan eh, matattaran labaru din kuma daidai gwargwado suna yana aiki. Babban matsala shine idan jama'a ba su amince da juna ba ba su yarda za su zauna lafiya ba to kin ga inda za su sami matsala kenan. Babban matsala na biyu shine akwai waɗanda suke azurta kansu ta wajen fannin waɗannan fadace-fadace akwai masu sayar da makamai akwai waɗanda suke cin riban wannan abun ba haka ba ba zai ki ci ki cinyewa ba saboda haka gwamnati yar kokarinta tana yi daidai gwargwado al'umman nan biyu su zauna su gaya wa juna gaskiya su yarda za su zauna lafiya kungiyar 'yan sintiri ta yi namijin kokari wajen tabbatar da dokar killace al'umma a gidajensu da gwamnatin jihar plateau ta sanya sunana alhaji garba juji deputy zonal commander general vigilante group of nigeria north central wasu mutane sun gama zage-zage sai maganganu iri-iri kuma sai a faɗa musu cewa su shiga gidan su ce ba za su shiga ba ganin cewar mu ma a cikin su muke saboda haka kin gani idan ka zo mutum ya san kan kace masa ga wanda ya ga ga kamar ko baka yi saka gaya mushi ba wani wuri ma har kusan jifan yaran mu akai muna nuna musu wannan ciwo bai bar kowa ba saboda haka wannan abin da ake taimakon wake. Ta ya suke samun abinci da sauran abin biyan bukata? To alal hakika gaskiya officially dai ba mu da wani abu da aka mu. sai dai da yake kullum muna tare da jami'an tsaro ne kuma duk gwamnatin da take ci muna tare da ita domin muna so mu ga cewar an zauna lafiya amma mu a wurin mu dai yanzu babu wani ci gaba da muka samu daga gwamnati ko daga wani individual babu tun da shekara da shekaru muna wannan aikin ba rana da aka kira mu officially aka ce mana ga wani abu taimako daga gwamnati ko ta kasa ko kuma ta state ko ta lokal government babu ranar da aka yi mana wannan sai dai dan abunda da ba za a rasa ba dan wani lokacin suna da dan biyan bukata sukan kira yaran mu wasu dan yi musu wani alheri wasu godiya dai da muke da yake suna taimakawa wajen samar da tsaro da ɗore mana gindin mu ga mun taimaka security mu da suke ciki an zauna lafiya daga jihar Nasarawa kuwa taro ne aka gudanar tsakanin jihohin Benue Taraba da Nasarawa kan matakan tsaro biyo bayan wasu hare-hare da ya yi sanadin rasa rayuka kwamishinan yada labaran jihar Nasarawa Jigawa Mr. Dogo Shama ya mun ƙarin haske kan abin da aka tattauna a taron. Makasiri wannan mitin shine idan baki manta ba akwai wani tashi hankali tsakanin mutanen Tibi da Jikun wanda kuma suna kasan Benue da kuma kasan Tarawa wanda har aka rasa rayuka guda uku. To dalilin zuwan sunan Nasarawa State shine gwamnati na Nasarawa State ta gane cewa akwai damuwa a tsakanin waɗannan state kuma duka mun muna boundary da su an kira su suka zo nan Nasarawa State domin a zo a tattauna a sai hanyar da za a magance irin damuwan nan. in akwai tashin hankali a jihar Benue ko jihar Taraba yana shafe mu a nan domin mutane daga can suna guduwa su dawo nan. A sai da za a magance irin damuwoyi da zai tashi. Me zai iya bambanta wannan tattaunawan da waɗanda aka yi a baya? Mun ba da gaskiya cewa wannan tattauna da aka yi jiya ya zama yarjejeniya ne wanda aka zauna an totona kuma an fahimci juna sun gane cewa ya kamata su yi zaman lafiya. To ganin cewa damina ta faɗo wanda yawanci a irin wannan lokaci ake samun matsaloli musamman tsakanin makiyaya da manoma. Akwai waɗansu sabbin matakai da gwamnatocin nan suka sa domin a tabbatar cewa ba wanda ya samu eh, cutuwa. Eh an tattauna eh, matakai kuma matakan sun zama wanda an riga an saba sani a koma gida a kira waɗanda abin ya shafa a zona a shirya su sannan kuma aka ɗauka mataki cewa inda suke sarakuna su ne masu kasa da mutane da aladu an sa su za su koma sannan su kira juna domin a gan sun tabbatar cewa an kawo wannan damuwan zuwa ga karshe. Daga jihar Benue kuwa hukumar shige da fice ce ta bukaci cibiyar hana yaduwar cututtuka ta ƙasa da ta kafa wurin killace jama'a akan iyakar Najeriya da Kamaru don hana yaduwar cutar coronavirus. Hukumar ta sanya tsauraran matakan hana shiga da fita biyo bayan kwararowar dubban 'yan gudun hijira daga Kamaru zuwa Najeriya ta jihar Benue. Shugaban hukumar shigi da fice a jihar Benue, Mr. Okojaja Adango, ya bayyana cewar dole ne duk wanda zai shigo Najeriya sai an killace shi har na tsawon kwanaki goma sha hudu. Now that we have the issue of COVID and the borders are closed, we do not expect da people should cross the borders. Ya ce yanzu da muke fuskantar cutar coronavirus kuma an rufe kan iyaka ba ma zaton mutane za su tsallake kan iyakar amma in har sun shigo muna kokarin shirya wani mataki ta yadda ma'aikatan lafiya za su bincika duk wanda zai shigo. A dango wanda ya dauki damar wajen faɗakarwa kan illar cutar coronavirus wa al'ummar ƙauyen Abande da ke kan iyakar Najeriya da Kamaru ya shaida musu cewa duk da ratan da Kamaru ke da shi da ƙauyen nasu dole ne su taimaka wa hukuma ba wai su hana mutanen kamaru shigowa ba amma a tabbatar an musu gwajin cutar coronavirus don kar su shigo da annobar a Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. mani jojin kuma sai a santi fatako edmond aka ya ce jaman zartarwa na clubin kwamici shine ya kamata a kama da hannu dumu-dumu a matsalar kudi da babban kungiyar na kasar ghana ta fada na kuɗi dola arba'in wadda za ta biya bayan shari'a da aka yi masu kwatakwadai na fuskantar biyan tsabar kuɗi dola dubu ɗari biyu da arba'in wadda tara ne kan sabuwar wata ko kuma a dakatar daga manyan kilabun ɗin ƙasar saboda ta karya ko kuma ta saba wa hukunci na shari'a tsakaninta da esperant ɗin tunisia game da ɗan wasa na gaba Emmanuel Clotilde. 'Yan wasan baya guda biyu na 'yan kasar Ghana da ke wasan su a kasar Kuwaiti sun fito suna taimakawa marasa galihu wato talakawa a yayin da ake ana fita da ake fama da shi a nan kasar inda suke raba Ghana cedi dari dari da kuma dubu-dubu ga talakawa a nan kasar. 'yan wasannin guda biyu tuni dama sun raba waɗansu kayayyaki da suka hada da ainihin veronica bucket da ake amfani da shirin wanke hannu da sinadarin kashe kwari wato sanitizers da ta yi sauran kayayyaki da ke tabbatar da tsabta a cikin ungunni domin su tabbatar da kariya daga wannan cuta ta coronavirus mai yaduwa. Dan wasan gaba na Accra House of Oak Abednego Tete ya jinjinawa kwarewar Ademola Janjuma Kuti wadda ya siffanta da ɗan wasan gaba na ƙasar Togo Emmanuel Adebayo tata da ademola dai sun yi wasa a super league nin kasar ingila inda emmanuel adebayo ya yi wa punjab fc wasa dan wasan mai shekaru 21 da haihuwa sau takwas yana jefa kwallo a raga a wasanni goma sha hudu bayan ya fito daga fujaira na united arab emirates inda ya yi aiki da sharar dan wasan kasar argentina maradona tsohon dan wasan baya na kasar ghana shila eliasu alhassan ya bayyana cewa abdulkarim gruzani dalilin da ya sa ya gaza samun yi wa arsenal wasa a ainihin ligin kasar ingila iliyasu dai ya samu takale ga a wasan cin kofin duniya na fifa na shekara ta shekarar shida abinda ya jawo masa masu sha'awansa a fadin turai duk da sun ka hada da manaja arsene wenger wadda ya nuna tsananin sha'awa a akan dan wasan na baya a cikin wasan da ganar ta yi nasara a akan Czechoslovakia. Ridwanullah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. mun kawo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce majalisar za ta cika yanar gizo da shafukan sada zumunta da su yi na kimiyya domin kawar da abin da ya kira babbar annobar yada bayanan karya a kan annobar coronavirus Guterres ya ce ɗimbin bayanai na ƙarya da suka kewaye cutar annoba ce ta yaɗa ƙarya cike da munanan shawarorin kiwon lafiya da karya da ƙagaggun bayanan kimiyya na ƙarya da kuma hanyoyin magunguna na banza. Ya ce gaba ɗaya waɗannan guba ne da ke saka rayuwar mutane a cikin haɗari. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya dakatar da kudaden da Amurka ke baiwa hukumar lafiya ta duniya ta WHO wanda ya zarge ta da laifin kirkirar karuwar kashi 20 na waɗanda suka kamu da COVID-19 a faɗin duniya. Hukumar lafiyar ta Majalisar Ɗinkin Duniya a cewa Trump ta ɗauki mataki mai hatsari na nuna adawarta da matakinsa na hana shiga Amurka daga China da saka gyaran siyasa sama da matakan ceto rayuka. Kasuwannin hannayen jari a yankin Asiya sun fada a yau Laraba yayin da masu saka hannun jari suka bi halin akan hasashen cewa tattalin arzikin duniya zai samu mummunan koma bayan a cikin sama da shekaru 80. Kasuwannin Japan da Australia da Hong Kong da Shanghai duk sun yi kasa da kashi ɗaya cikin ɗari a zuwa ƙarshen yini na hada-hada. tare da Kospi ta Koriya ta kudu da ta cira da kashi da ɗaya biyar cikin ɗari da ita kaɗai a yankin ta yi ta goma shi. A yau Laraba masu gabatar da kara a Jamus sun sanar da kama mambobin kungiyar IS hudu da ake zargi da shirya kai har-har a kan sansanonin sojan Amurka a Jamus. Sanarwar ta ce an same su da bindigogi da harsasai da suke bukata su kai har-haren tare da wasu kayayyaki na har harhaɗa abubuwa masu fashewa. Masu gabatar da karar sun ce tuni kungiyar ta auna sansanonin sojan Amurka da ke Jamus. Masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan rana. sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shirye. Muna miƙa gaisuwa da fatan alkhairi ga ɗaukacin masu sauraron mu a duk faɗin duniya. Da fatar Allah ya ƙara tsare mu da tsarewarsa baki ɗaya Allahumma amin. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin sai wadda ta haɗa mana sautin shirin Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Peace salam.